بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kan itu a yau sha ɗaya ga watan biyu da awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in sha tara ga watan sha ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas muna wannan masallaci masu ibn taymiya da ke koka gidan marigayi sani mai kaji cikin garin jami'a don ci gaba da karatun sharhu ahadiyya muna magana a kan asusi da asibai kuma yau za mu tashi abinda mai littafi yake cewa menene to bismillah dai ya rubuta ثم لا تنظر Thank you.

معظم وليس من الأرض بالمعصر فمثله فمثله أو فوقه بالمدد ومثله أو فوقه بالمدد ثم بلا كل مثلتنا متى ثم بلا كل مثلتنا متى على البنات من ليل أبدا على البنات من ليل أبدا ثم بلا كل ما مدى ولا كل ذنب يدخل ما مدى هذا البنات كل ذنب يا فتى هذا البنات كل ذنب يا فتى إلا نبع أصابهن إلا نبع أصابهن اتكوا إلا إذا أصابهن اتكوا من ولد الذي على ما إلا إذا أصرفه النفس فهو من ولد الإذن على ما ذكره من ولد على ما ذكره ومثلهن الأخرى التي ومثلهن الأخرى التي يدين بقرب من الفتنة ورثهن الأقوات التي ورثهن الأقوات التي يدين بالقرب من الجهة يدين بالقرب من الجهة إذا أردنا فرضهن واجبا إذا أردنا فرضهن واجبا شطرنا أولادنا إذا أخذنا فرضهن واجيا إذا أخذنا فرضهن واجيا فقرنا أولادا وإن كنا كلهن حاضرا المصبرين وليس من الكافرين والصليب لمثلكم فمثله أو فوقه من دليل ولا تكن في المعطلين وليس للآخر المعطل مثله أو فوقه من دليل مثله أو فوقه من دليل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعلنا القرار وجنبنا الخطأ ثم بنات الذين يسكن متى هذا البنات الثلثين يا فتى كل منا بغنى akan alhaji akwai waɗanda ake ce masu ba bana tulibili ɗaya na ɗa amma kuma mata idan su suka zan magada da kasan sannan kuma akwai ɗaya mata ba ɗaya ta mata ba a tare da su tuba na tilibni jikoki mata na wajen ɗa namiji yankutna ana tsayar da su ba sa gadon komai mata hazal banatu tulukai a duk lokacin da ɗayan cikin mamaki mata suka kwashe mabansu ya fata kan samari ka fahimci wannan hukunci abinda baitin yake gaya mana mutum ne ya mutu ya bar 'ya'yansa mata guda biyu ko fiye da biyu su ne kawai magajensa sannan yana da wasu jikokin ɗansa namiji su ma mata jikokin shi na wajen ɗansa namiji su ma mata to a ƙa'ida ‘ya'ya mata ko sun kai dubu ba su wuce gadon kashi biyu cikin uku ma'ana a kasa dukiya uku a ba su kashi biyu a lokacin da su kadai ne magaya ba ɗanami sauran sai a dubi wanda ya cancanta a bayan to su ɗayan ɗa mata sukan zauna a matsayin mamaki ne mata a lokacin da ba ko a lokacin da kwara da yake yanta to amma in sun kai biyu ko sun fi biyu to su ba a ba su komai tuwa ne jikoki mata na wajen ɗan mamaci a lokacin da su ya rasu yana da ‘ya'ya mata kuma yana da jikoki na wajen ɗansa mata su jikokin mata ba a ba su komai a gadon kakansu ko da kuma ‘ya'ya matan ba su cinye dukiyar ba shi ne yake nufi da wannan baiki na farko sun mabana tulibini sannan ‘ya'yan mata yanzu suna suna tsaraya a hana su gado ba a ba su komai mata hazal banatu ne a duk lokacin da ta biyu mata ko fiye da biyu suka fashi biyu bisa uku ko kashi biyu daga cikin kashi uku na dukiyan babansu ko waɗannan jikoki mata sai dai su kalla ba za a ba komai ba illa ila asfaba hunna bakaru min waladin lifni alama bakaru za ku iya cin arziki Ayi yi asirci ko a yi mutu asirci ko a jawo su zuwa asirci shi ne ce illa ila asfaba hunna bakaru sai fa a cikin 'ya'yan nan wanda ɗan mamaci ya haife su akwai namiji ɗaya jikokin mamaci kenan so zai masu arziki ma'ana zai jawo su yana da ƙarfin da zai jawo su zo su gaji sauran ɗaya bisa ukun nan na dukiya amma in ba shi to ba su da komai a dukiya sai dai matsalatin waddi ta taso a nan shi wannan jika namiji guda ɗaya zai ce to ku ɗan uwana mata ku zo mu gaji abinda iyayen nan namu mata wato 'yan uwan mahaifinmu suka rage mu ma mu kwashe mu kaga ba dai shi ba ba za su faru komai ba to a nan kuma ƙa'ida ta gano za a bi lizzakari mislu hazil unsayayi duk abinda mata biyu suka samu cikin jikokin nan to shi ne za a ba ɗa namiji shi kadai a haka za a yi rabon gwargwadon abin da allah ya kaddara kowanne zai samu a bashi abin da allah ya kaddara min da waladin ne alama za hu wato ɗan ɗan mamacin ɗan ɗan mamaci jikan mamaci kenan shine zai ma ɗan uwansa mata ƴaƴan ɗan mamaki a suci kamar yadda malamai suka ambata abinda yake cewa don ƙara bayani idan mutum ya mutu bai da kowa a duniya sai 'ya'yan shi mata guda biyu ko fiye da biyu sai kuma ɗansa da ya mutu kafin shi amma ya haifi ‘ya'ya maza da mata ko namiji ɗaya da mata za a kasa dukiyar uku a ɗau kashi biyu a ba ‘ya'yansa mata ma kashi ɗaya wannan kashi ɗaya jikan nan nasa namiji da jikokin nan nasa mata na wajen ɗansa dukan za su zo su ɗauki kashi ɗayan nan da ya saura cikin kashi ko su kuma za su raba kashi ɗayan nan a tsakanin idan mace ta sami dubu to namijin za a ba shi dubu biyu wannan ma sun arzikin akwai namiji ne a tsakanin inda ba namiji to baitin farko kenan ba za a ba su komai ba a dukiyan wannan kaka na su da yawa mun gama da maganan 'ya'ya mata na cikin bawa da ya mutu ya basu da kuma 'ya'yan ɗa mata wanda ya mutu ya bar jikokinsa na wajen kansa ko kuma 'ya'yan ta mata da namiji guda ɗaya ko da maza shi ne yanzu aka nuna mana yadda gadon su yake da lokacin da ake hana wasu gado da lokacin da akan ci arzikin kasancewan wane cikinmu gashi rami gari rike tambaya mai tsari a kai kawai wa mithluhunna al-akhawatu allati yudnina bil qurbi min al-jihati wa mithluhunna kwatankwacin wannan hukunci da muka faɗa na 'ya'ya mata to haka hukuncin yake ga al'akawa ga 'yan uwa mata na mamaci Allah ji waɗanda suke yudilina sun gangamo su gaji ɗan uwansu bilkurbi saboda kusanci na aikuwa minar jihati daga jihohin duk da ake samun kusanci abinda yake nufi a da wannan baiti idan mutum yana da ɗaya mata guda biyu yana da ɗan uwa mata uwa ɗaya uba ɗaya ko su nawa ne sai ya mutu ‘ya'yan nan mata guda biyu za a kasa duk abin da ya bari gida uku a ba ƴaƴan nan mata kashi biyu ba sauran kashi ɗaya ba ƴan uwan nan nashi shakikai uwa ɗaya uba ɗaya mata ba za su gashi komai ba a abin da ya rage na kashi ɗaya cikin uku saboda ne rabar da mata ke kwasa ‘ya'ya na ciki sun gama kwashewa shi ne sulfani an fahimta shi ne yake nufi da wannan baiti wa misluhun al'ahawatin lati yudillina bil qurbi min al-jihad idza akhadna fardahunna wafiya تلقفنا أولاد الأب البواكي a lokacin da suka anshi rabansu cikakke ko ɗaɗin ɗan uba kuma sun fari ma'ana yanzu da za mu samu ‘yan uwa mata shaƙiƙai guda biyu shine yake magana da wasu ‘yan uwa mata da abai komin yawa to in an zo na bangado su ‘yan uwa shaƙiƙai sun zo ta jiha biyu ne sun zo ta jihan haihuwa mahaifa ke mashin sannan sun zo ta jihan tsakon kulkul jihan uba ke waɗannan ko suna da dangantaka da mamaci ta jihan uba ne a tulbu tun da matan nan shaƙiƙai sun kai biyu za a kasa abin da duk mamaci ya bari gida gudu. a ba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kashi biyu kaga suna da ƙarfin da abin da ɗaya na ciki mata ke gada ke su kuma waɗanda suke uba ɗaya komin su ba za su zo su ce za su gaji sauran raguwan kashi ɗayan ba ‘ya'ya ‘yan uwa shaƙiƙai sun san yadda su sun hana su gadon komai a dukiyar shine yake nufi da wa mithlu hunnal akhawati allati yudinina bil qurbi min al jihadi idza akhadna fardahunna wafiya tasqatuna awlad al abi al bawaqiya dan haka idan yan uwan nan shakikai suka fashe kashi biyu a cikin uku to tasqatna al awlad tasqatna awlad al ab suna hana yan uba gado mata kwata-kwata mata yan uba ba sa gadon komai albawakiya waɗanda ke kokawa ɗan uwansu ya mutu to an bar su kawai da kukan hawaye ne amma ba za su gaji komai ba wa in ya akwai aqul lakunna hadira أصابهن باطنا وراجعا وإن يكن أخ لهن حاضرا أما إذا ɗan uwa raye tare da su a sababunna to zai masu a ma'ana za su ci arzikin kasancewa tare da su ya zama al'akul mubarak da mai albarka kenan madalla madalla da malam ada a cikin ba al'akul mashi'un ba asabahun na zai masu ba finan wa zajira ciki da bai koye da sarari wannan yayi ne shifan baiti domin ya miƙe ya daidaitu ma'ana ta kowane tsari kenan hukuncin ƴaƴa na cikin mutum idan sun haɗu da ƴaƴa ma'ana ƴaƴa mata wanda mutum ya haifa suka haɗu da ƴaƴan ɗansa mata ya mutu ya bar su a duniya kawai to hukuncin su daya da 'yan uwansa shaƙiƙai mata da 'yan uwansa la'abbai mata in ya mutu ya bar su duk hukuncin su ɗaya ne wannan ya mutu ya bar 'ya'yan cike shi mata guda biyu ko fiye da haka ya bar ‘ya'yan ɗansa mata guda biyu ko fiye da haka ko ɗaya to hukuncin dai ‘ya'ya mata tute da gado ‘ya'yan ɗa mata ba su da gadon komai amma da da namiji a cikinsu to da zai zo ya jawo ɗan uwan shi mata su gaji kashi tsayen nan da ya zauna. in kuma shi kadai ne zai kwashe kashi ɗaya nan da ya tsawa to wannan hukuncin yana daidai da mutum ya mutu ya bar ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya mata da ɗan uwansa mata uba ɗaya to ‘yan uwannan mata uwa ɗaya uba ɗaya za su kwashi kashi biyu a cikin kashi uku na gadon duk da ya mutu ya bari da su kadai ya bari sai ya abbai mata su kuma waɗannan wanda suke uba ɗaya ba su da komai da za a ba su ba za su ce bari mu zo mu kuma mu kwashe kashi ɗayan ba a'a ɗan uwansa shaƙiƙai mata ba su rage rabon mata ba to amma su ma idan akwai ɗan uwansa uba ɗaya namiji a cikinsu la'abban to albarkacin wannan la'abi namiji ɗan ɗakinsu ne ko ba ɗan ɗakinsu ba ne kamar yadda akan ce ko to za a yi faso su zo su farma sauran kashi ɗayan nan su yanyana nan ma za a yi mene zakari مثل حظ الأنثيين غبندا ما تابي تكتام مشيرا أبي نميت لها إن وإن يكن لهن وإن يكن أخ لهن حاضرا أصابهن باطنا وظاهرا سنن وليس ابن الأخي بالمؤثر man mislahu aw fawqahu fil nasabi sannan ibn al-akh yanzu mun magana akan ɗan uwa ne to ɗan uwa fa ɗan uwa fa ɗan uwa an gani wancan bayani muka yi akan ɗan uwa to dan dan uwa fa ma'anan magana ita ce mutum ne ya rasu ya bar ƴaƴansa mata ko ƴan uwansa shaƙiƙai mata sannan a ɓangare na farko akwai jikokinsa na wajen ɗansa mata an gani wannan mun yi bayani ba matsala to yau ya ba ɗan uwansa ne da kuma mata ‘yan uwansa an gani da kuma abin nan jikokin 'ya'yan ɗan'uwansa mata a haila yau an gani wannan ya mutu a ya bar 'yan uwansa ga su mata mauye da gwamma a lokaci guda yana da wani wa amma wan ya mutu shi kuma ya bar ya'ya maza da mata an fahimta? to waɗannan 'yan uwa nasa mata guda biyu za su kwashi biyu bisa uku na duk abin da ya bari to yanzu akwai 'ya'yan wani ɗan uwansa mata hadda namiji da mata ne kawai a wancan kashi biyun da muka bayani mun ce an kwashe rabonsu amma inda namiji zai jawo su su kwashi kashi ɗayan to yanzu shi wannan tsane na ɗan na namiji da 'ya'ya mata na ɗan na namiji to kasancewan ɗan ɗan ɗan'uwa zai jawo 'yan uwansa su zo su gaji ɗaya bisa uku a'a bai da wannan fawa duk za a yi biyu babu shi ba zai gada ba su matan 'yan uwanshi shi ba za su gada ba me ya sa saboda an tashi daga dangantaka ta kai tsaye an koma zawul arhami an koma zawul arhami su kuma zawul arhami ba sa gado sai in ba asali ba farko an gani ba sama ba kasa ma'ana ba iyaye ba yaya sannan suke gado to yau da yaya na haka ba za mu nemi mene ba zawul arham sai dai in ba mai ci sai a yi haddi ga yayan nan ke hakuwan da kuka haji ɗaya bisa ukun nan ba a samu wanda za a ba ba dole za mu mai da muku shi kenan sun cinye dukiya ba ba musu shi ne yake cewa walai sabunul aki bil ɗan ɗan uwa bai ma ɗan uwan shi mata asibiti man mislamu shin waɗanda suke hula ɗaya da shi ne wato suna daraja ɗaya da shi dukansu ‘ya'yan yan uwa ne au fauqahu koko suna saman shi me saman shi waɗannan ‘ya'yan ɗan uwa ne dukansu mata ne to kafin su waɗannan ‘ya'yan ɗan uwa akwai namiji a cikinsu ya aure ya haifi ɗa ya mutu kaga shi ya zama jikan ɗan uwa kenan waɗancan ba suna saman shi ba to ba zai masa asubci ba idan wanda yake suna daraja ɗaya bai masu asubci ba to wanda ke kasansu min babu aula ba zai iya tasowa ya zo ya masu ba ko an gani to wannan shine yake nufi da baiki na ƙarshe a wannan babi na asirci mai sharhi ya ce izakta ma'albanatu wa banatun libni a duk lokacin da za a haba gado ya zan ‘ya'ya mata sun haɗu da ‘ya'yan ɗa mata’ ƴaƴan ɗa mata ba ƴaƴan ya ba ƴaƴan ya ba sa zuwa su gade kakansu wa hazal To su kuma ƴaƴa mata na mamaci suka kwashi kashi biyu cikin kashi uku na abin da babansu ya bani. bi an kunna fintaini fa a lokacin da suka zan su biyu ko fiye da biyu sakata bana tilibini kaifa kunna to ƴaƴan ɗa jikokin mamaki kenan na wajen ɗa sun faɗi duk yadda suke kuma ba mai gado a cikinsu ƴaƴan ɗa mata sun faɗi wahidatan mace ce ɗaya cikin jikokin fa aksar ko suna da yawa qarubat hunna aw baqudat dangantakanta da mamacin mai daraja ne ma'ana dan ne dan mamacin ya haife ta koko ya yi nisa an daɗa ƙasa ɗan ɗan mamaci ya haife ta duk ɗaya ne ita hajjar daraja tuhunna a wuce darajar nasu daidai wa daida ne dukansu 'ya'ya matan ko an samu saɓani ta yiwu ga 'yan shi wanda suke shagigai ga 'yan shi wanda suke la'abbai ɗan wanshi kenan ya haifa wanda yake inda ba wancan wannan zai zo to duk ɗaya ne dai ba bambanci ijima wannan shine abinda malamai masana fannin gado suka hadu a kai suka yi tufaji suka yi ijimai illa iza wujida zakarun min waladin ibin sai bayan an sami wani da daga cikin 'ya'yan ɗan mamaci akwai namiji fa inna hudu a irin wannan zarafin ya hunna zai asubcin su idan na fi darajatihinna idan yana da matsayin darajarsu au an zala hunna kai ko da yana kasan darajarsu ne alama fata abin jamhuru a abin da malamai jamhurun suka yanki mene ma'anan yana kasan su ‘ya'yan ɗa ne shi kuma ɗanɗan ɗa ne an gane duk da haka zai taso sama ya kamo hannun iyayen ke ce mu je mu gaji kakanmu wala yi asibu man ta hata min banatil ibini bal ya hajibu hunna bi to amma idan shi ke sama baya yin mana kasan sha'atuki sai dai ya hana su gari an gane magana ma'ana shi ɗanɗa ne akwai wasu kuma mata ne ‘ya'yan ɗanɗa a shi zai hana su amma in shi ne a ƙasa sai ya taso sama a lokacin da da saman ba za ta samu ba sai ya shiga cikinsu a yi abin da bahaushe yake cewa albarkacin kaza a dangane sai ya sha ruwan karsu wa misalil banatil akhawatil lati yudnina na af wal ummu jami'a misalin ɗaya a wajen jamin wannan gado to haka ɗan uwa suke wanda suka sadu da mamaci ta hanyar uwa ɗaya uba ɗaya gaba ɗaya wa huwa al-mu'adi bi qawlihi yazinina bil qurbi min al-jihati ay jihatay al-ab wal umm wanda suka fuskanta da mamaci ta jiha biyu sun hada uwa sun hada uba idza akhadhat al shaqiqatu al-qulbayn idan waɗanda suke kowa ɗaya uba ɗaya suka kwashi kashi biyu daga dukiyar da ɗan uwansu ya bari da an kunna shakikatai ne fa a lokacin da suka zama shakikai ne biyu ko fiye da biyu suka kwashi kasansu a wannan lokaci ba tare da kakkautawa ko jima ba to a irin wannan zarafi babu wani abu kuma da sauran la'abbai za su samu asfatna al'akawat la'abbin kaifa kunna za su hana yan uwa la'abbai gado bi yadda waɗannan yan uwa la'abbai suka sami kansu ba za su gaji komai ba yan uwa shakikai sun hana su gadon ɗaya bisa ukun da ya rage illa iza kana na akun da abin sai faƙin a cikinsu akwai wanda suke ɗan uba namiji guda ɗaya faɗin na buya a subuhunna to zai zo ya masu asirci ya haifar masu da samun gado wa ƙaunar buwa siya ai samta kunnal kamil wa huwa sulfani wato idan su yan uwa shaƙiƙai suka anshi cikakken su shine kashi biyu cikin uku wa hatta mazabihi amma idza kana al-akhawat lil abawaini wahida wannan ya ce da idan ɗan uwan waɗanda suke uba ɗaya ƙwara ɗaya ce wa aka zat idan wannan ta aishi rabin dukiya fa innaha la tahjibul akhawati lil ba za ta hana yan uwa da abbai gado ba ballahunna tudu su kama sababa. a wannan irin zarafi za su anshi sudusi wato ɗaya bisa shida wannan sai ya zan takmila na sulusai an cika sulusai ne kenan wa qawluhu albawakiya masu kuka wanda suke gadan hawaye shine bawakiya ma'anarsa ishara ila annahunna yamsuna albuka faqat cewa ba sa gadan komai sai kuka wa qawluhu batinan wa zahira kalmar da ya karasa baiti da cewa zahiran wa batina kammala bihil baita wannan kifan baiti ne kawai a ƙafiya da abubuwa su miƙe sannan ƙaunuhu a to ibn al'ad da aka ce akwai kuma magana shi ɗan ɗanuwa uwa wa in nazara ko da ya sauka ƙasa la yi asibu bai asibci ga milkin an ɗan ɗan uwa allafi fi darajatihi wanda take matsayi irin nasa walallafi fauƙahu min banatil tilafi ko wanda take da matsayi sama da nashi cikin 'ya'yan ɗan uwa mata wallahi fawqahu da wanda ke birbishin sa saman kamar yadda muka ba da misali a wanci na min ashabin jahali domin su ma'abota kaso ne a rabon gado wa kaza la ya ibn al-akhi man fawqahu min al haka nan dan uwa baya asirci ga wanda ke samansa na 'yan uwa mata la'annahunna mustaghniyatin bi qumudihinna domin su sun wadatu da maban da Allah ya ba su dama in ba wani sai su ai su za su fashe maban su ne mafruda min Allah shine sulusi nisfi ga guda daya sulufani ga biyu ko sama da biyu wannan shine yanda 'ya'ya mata ke hana jikokin wajen ɗa namiji gado da yadda 'yan uwa mata shakikai ke hana 'yan uwa mata da abbai gado da kuma yadda in 'yan uwa mata da abbai an samu namiji a cikinsu ko jikokin wajen ɗa namiji in an samu namiji a cikinsu za su ci gajiyar kasancewar namiji a cikinsu ya zo ya gaji abin da su gaji abin da ya yi saura wallahu ta'ala ala wa ala tambaya an ba da sa a tambaya? to to alhamdulillah to madalla to a karanta sai a kira sallah ثم بلغ